sannan biyu a guji tashin hanya a guji magudin jarabawa to na uku ne sai a ce Allah ya taimaka Allah ba da sa Allah ya sa a yi nasara amma kun ga waɗannan guda biyu na farko suna da tasiri sai ɗazuwar yaro ya zo shi ma zai hukunta ya faɗa mu wasu abubuwa masu haɗari da suke haɗe da da jam ɗin nan mafi yawanci yaranmu wani ma bai wani ma bai san zai jam tabba bai yanke shara zai jam tabba shi da kusa ta da yawanci wani ko ma bai taɓa ba in ka ba shi ba ba in ka ba shi kwamfuta bai taɓa ganin ta ba ka zo ka ajiye mishi ta a gaban shi kada fijin ne a'a ne shi zai bai sani sannan ga mawu nan da ake nan tseren da ake ake ake a bi sai da ake lallata sannan an yi ka gama akwai submit wato ka gama kenan to wani sun ya amsa tambayoyi kila ba su goma ba kawai sai ya je bai sani ba sai ya yi shi kenan ya yi da kai wani yana son abin da ke sa mutane su fadi bara mutane da yawa su fadi wannan daga cikin dirasar da aka yi akwai wannan sabuwa mafi yawanci yara mu ba su iya ko ba su koya ko ba wani zai zo ya ma sai za ka yi ka da kanka haka ne ko so da haka mutane su zama suna da wayewa kai a game da irin waɗannan abubuwa in ka san duk za ka yi irin waɗannan abubuwa to ka koya yadda ake yi domin su ne ba su yi tsarin abin da za su ce sun ta koya maka ba a tsammanin kariya domin yanzu tun a sakandare tun daga firamare ake ce a koya ma yara kwamfuta ko haka ake to kai kuma sai ba baka iya zo muna da wannan abubuwan muna da kula da su Wannan ba ba mu ba za ka ga suna da tsare-tsare din wannan da koya ba junansu, su wannan abubuwan kuma cikin ɗan lokaci kenan ake iya amma mu ba in kana kallon yadda muke karatu abin zai ba su so banda magudin jarabawa yanzu da ya zama ruwan dare a cikin al'umma ku irin waɗannan makarantun da ake da su masu zaluntar mutane suna rushe ilimi wanda ake kuma miracle center bala'in waɗannan sun ba ƙarami bane a cikin al'umma ku wallahi yanzu ta kai ma yaro ko shi kenan ga makarantar da yake yi aji da ya aji da ya aji ya tafi ya tafi wani ya tafi kawai yana kawai ya tafi shi nan ko sai ya tsallaka wannan makarantar ke ya tafi wannan makarantar ta wani jiza ko zai za jaraba ita kuma makarantar da yake ta ka'ida ko wannan ya haifar da yara da yawa ba su karatu wallahi abin zai tsorata ka mutum a maka ya yana jami'a ko yana wata high ko kuma ko ka ba shi wani abu ka masa tambaya abin zai tsorata ka ka ga Amsa da zai baka turanci ne a'a lissafi ne a'a wani fanni ne daga cikin fannonin da aka ce na sani abin da tsora ta da yadda ake karatu yanzu yaro ne zai zo yana ta kan da zai ce maka zai taba zama ya karatu minti talatin minti talatin ya ce maka wallahi bai taba zama ya karatu minti talatin tsakani da Allah wahayin karatun nan ake kan uwa na sha faɗa ma ɗalibai na cikin yanzu ba ne min jarabawa ce Allah jarabawa Allah nake ciki amma wajen wani ya rubuta mu jarabawa ne ba cikin yanzu amma kullum alal akalli na alal akalli sai na yi karatu na wa shida sai na yi karatu na kalli littafi ne rubutu na awa shida ba ne mun jarabawa ba na tunanin wani ya ce mun je mun jarabawa yau ko gobe amma ɗalibi yana karatu ko yaushe za a iya masa jaraba amma zai faɗa maka da bakinka da nashi zai jin kunya zai jin tsoron Allah zai ci maka shi bai taɓa karatun minti talatin ba haka bada da kuma sun koma ba haka ake karatu yau ina za a tafi da wannan al'umma na karatu ya zama yawan ana in ana lissafin mutanen da suke karatu ba a kawo ba ba za a taɓa kawo mu ba ba a labarin mu gaya ma kanmu gaskiya sannan iyaye a ku taimakawa wajen wannan ɓallar baba ne shi bai ka abin da ya ba da tsoro za ka ga wani profesa ne ko dokta ne na jami'a amma shi zai je ɗaukan shi ya kai shi waɗannan makarantun na tuwa tsakani da Allah shi haka ya biyo ana koya ma yara ma kudin jaraba tun suna firamare dan aji biyu a ce a zo a ta tsalla a ce a kai shi a uku ko aji wani ya ce ni ya kira dan shi ya sa shi ya kai shi sakandare aji aji shi guda firamare ya kai shi ya kai shi ya kai shi da zuwa sannan yana da kasuwan ya sa ke ce zai zana jarabawa a irin waɗannan magic sentences ba ne akwai ne, magic waɗannan makarantun na tsari inda za a ce in ka za ka biya kuɗin jarabawa sai a ce sai an yi wanda take ƙa'ida kuɗin jarabawa ta Allah da annabi dubu sha biyar sai su ce ka ba da dubu hamsin ta kadda ka rubuta in ɗanka bai ci ba za a da maka da kuɗinka tsakani da Allah wata jarabawa ta wannan a ce wai an ba da tabbas ai ita jarabawa dama ta ne wasu su wasu su bashi kuma duk mai rubuta jarabawa idan Allah yake rubuta kuma yana da manufa ya san ko ya cike ko kai ya jarabawa haka kai ko a a wani a ce wai ga takarda ta dauka alkawari su makarantar sun dauka alkawari kai ba ba ka sa hannu cewa dan an ka da ba za su da maka da ka haka ba su ce muna nan da su a zage da yawa kuma a shige suke duk mutumin da zai faɗa da su ya fita gaskiya akan koren shi ne za su raba shi mutane abin da suke gogowa ke na suna ta yayan na za a ba a wannan al'umma abin yana da tayar da hankali duk wanda ba harkar ilimin da yake yi ba zai sanin wannan matsalolin amma an kana cikin harkar tsindin to ka zai tashi kana ganin wasu abubuwa in kana tunanin nan gaba nan da shekaru ne ilimi zai zama a cikin a cikin mu aka ci gaba da wannan talalatiyar nan da shekaru ashirin kai goma ba me kake tsammanin za mu zama wanda ya ba ba abin da za a zo za fa a zo an ta samun mutumin da za a zo a ce likita ne kai ma an fa samu yanzu fa wani yake ban labarin yake cewa a ma'aikatar aka kawo su aka kawo aka kawo musu likita shi ke nan likitan nan an zo ana abu ga shi kira bai sai ya yi komai ya hau shi ya ci ko an ce komai ya ci shi ke nan kawai aka zo ana abubuwa sai a ga yana ja baya na ce ba su gane ne ba sai a kan ba ko in an zo za a yi sa kanuna a yi kaza ke ce? su sai abin da ya shafa wannan har suka gano shi amma da suka ce shi komai ya ci amma ya zo ya aiki ya kasa wani yake ban labari ya ce sun zo za su dauki ma'aikaci kwamfuta ya digiri ya yi a kwamfuta kwamfuta sciences ina jin ko tutu yake da shi ko tuwon tsakanin waɗannan ne bai yau kada ya dawo tattila aka zo aka cire kwamfuta duka kwamfanin sun aka cire aka cire mouse aka cire CPU aka cire eh, abin nan ki abin nan keyboard aka cire kaza aka cire monita duka gaba ki aka ce ya aka ce mishi ya hada ko ba ta hadu ba shi ne ha domin ya zuba wanda ne ke ban labarin da shi wa ta ya ko kula shi ba ya ba ka ce ta ga takardun shi kuma da komai da kullum da takardun shi a yan kula komai ya ci su ne irin waɗannan gasunan ina jin ko jiya na ga wani yayi wani posti wai ziyara ya kai babban mutum ne ya ji bakin sunan sa sai postin ya da irin wannan social media din ya kai ziyara wata makaranta a garin shi ne shiga ajin wata malama tana karanta da ingilishi ba shi nan ta rubuta subject kaza kaza duk ta rubuta English ya ne ya ɗinsa ya ce haka ilimin malamin ce ba amma kaga da cikin da ke cikin wannan turancin hankalin ka ya tashi ita ziyara ya je ya kai haka ba ake kai wani ya ban labari ni na ba ku labari ne ba abin da ya bane abin tashin hankali ne ya je makaranta ya je duba wata yarinya tana NCC English take karantarwa supervisor ne ya je duba ta tana NCC tana shekara ta ta karshe za ta gama ya je a aji aka yi wani abun da ta rubuta nine nine K-N-I-F-C shi kenan ta zo tana karanta ma ɗalibai ta ce kinai wani ɗalibi ta san duk abin da ake yi ba daidai ba ko ƙaramin yaro ne in shi izini ba a ne shi in ba ka san shi ba kawai ba ka san shi ba wannan yaro ko ya ce ya ce ya ce ya ci, aiki kamar ba haka ake faɗa ba sai ce oh oh na manta ne kina yi ce a ce ta manta ne ba ta faɗi izin ba kina yi ce da ta ce tonight haka ta faɗi shi ya mata jara shi ke na ce sai ta ƙarfi gyara sai ta ƙara jarawa, kawai su ce kina yi ko malamin ingilishi ingilishi suke karanta, suke karantawa ba wai ba darasin gaba ne aka ɗauka aka ba sannan kowannen ku ya sani daily kuma, ina jin ba ku shekara uku ba ta ba da labarin wata inyamara yanzu wannan bari ma amma da kowa inyamara ta zo jihar suna jarida aka faɗi ta zo nan gombe gombe tana da tana da kowane akaunti kowane akaunti ta ta gama amma kamar da turanci turanci ne da shi ba ta gama wata university a can kinu ta zo nan gombe ta zo za ta yi tare aka ba da aka zo aka ce to shi ke principal ɗin ke fara mata turanci to ta fara mata wani bai mata turanci ba ta san ta fata kalmomin turanci ba yaran ko da ya karanta da shi a kawai ana karanta da accounting da shi wani a Najeriya ba ilimin da ake karanta da shi a Najeriya nan na boko ba da hankali harshen turanci English kuma ba ka gama jami'a a Najeriya kowace jami'a ce kowane course kai sai ka yi turanci amma shi da abubuwa suka ta yaya mutane suke tsallacewa? ta yaya mutane suke cikin waɗannan hanyoyin miyagu ga su nan suna ta ƙara buɗewa suna samun dukiya da al'umman mu al'umman mu na ɗiba dukiya tana kai suna gine-gine suna buɗe makarantu suna buɗe kamfanona suna ba ta al'umman suna ƙara tabbatar da zukatan yaran mu kar su ko karatu yau yaro ba zai maka karatu ba in ka ce za ka matsa in a makaranta kai ka matsa ka tafi hannun karatu wallahi sai dai in ba kai wasa su ɗaliban sai su nemi ranka wannan dai mummunan hanyar ita ce ake son a yi ta kama kuɗin jarabawa wani da ya yi ba mutum da ya komai ba shi ne ya zo kawai shi ke ya zo gashi na kala kala daga yan uwa mai mu shiga tekerin mu kada kawai a rika cewa za a yi jarabawa a ce a yi addu'a a'a ba addu'a kawai ba a kan nasiha san halin da nake cikin makan mu fada waɗannan abubuwan suna nan suna ƙara yawaita a cikin mu suna ƙara lalace mu gyara Allah ya shirye da mu Allah ya da mu waɗanda suka yi karatu dan Allah Allah mu da ku ce sa su kada ne shi ma addu'a wallahi ba zan maka addu'a ba ba kai karatu ba na yau da kai na yau da kai kuma ni ba dan boko ke son ka zama ba so ke ka zauna ilimi dan boko shine dan ƙarya dama boko ai ƙarya ce boko ƙarya ce amaryar boko ne amaryar boko karatu ake son a yi ilimi ne kyau ake son a yi a medicine mai kyau a architecture mai kyau a yi mai kyau a mai kyau duk ilimin da za a yi na gaskiya a gan shi a fili kuma ya taimaka al'umma shi ne abin da ake fata a yi amma da magumai da maguli a haka ne za a sami ilimi ko daga mutanen musulman kansu faɗa iyaye su ne matakin farko su tsoron Allah kada ka yi kama ɗanka gaggawa ka bashi ya zuma matakai da ake yi na ilimi wanda suka tsara waɗannan tsarukan ba jahilai ba ne suna da ilimi suka tsara waɗannan aka ce sai yaro ya shekara kaza sannan ya kaza sannan ya kaza sannan ya cancanta a ce ya kai matakin kaza sannan a ba shi damar da zai je da kan shi zana jarabawarsa shin yana ji da kan sai ka ji kana jin wani ƙarfin an zo har ka ilimi in ka san takardar ka ta gaske amma ka san takardar ka da matsala ba ta ka bace ba kai kaje sai mutu ana zuwa sai ka fara wani abin nan kaga mutum yana wani dadare amma da karfin ka kake ji dan ka san abin da kai na gaskiya ne to kada mutum ya shiga cikin wannan kada ka zana ma wani jarabawa kada wani ya dauke ka a matsayin ba shi ne bai halatta ba a mutunci ba taimako ba ne kowa ya ce zana jarabawa ba wanda ya ce kowa sai ya yi karatun nan na zamani kamar yadda ake ce mata magabi gida gida in ka ji Allah subhanahu wa ta'ala bai ba ka baiwa ta kaza na jarabawa ba kai ba da kici bane da ka nemi wani abin yi ko kuma ka tashi a kan kai akwai mutumin da na sani ya zana waye a shekarun baya su wajen biyar sai shi sai a na shi da yanzu ya zama abin da ya zama sai saba ya dawo ne ya zana masa da kan shi ya zana jarabawa shi yanzu ya zama wani abu kila la zan faɗa muku sunan shi da yawan sosai shi shi ne za na jaraba ko biyar a kashi ne ku kai ba mai sabu za ka yi haka ba sai kuma duk ka fahimci ba za ka yi wannan ba to ba wani abu ba da shi ba ne Allah ta'ala ya ba dan adam kwakwalwa in ba za ka yi yanzu yanzu mutum za ka iya samu wani profesa ne a mechanical engineering amma motar shi ta lalace shi zai samu yaron da makaranta a koyo makaranta Allah ma ya gudu je ya kasa yi ya koma kanikin shi zai zo na yawo da kwakwalwar shi ya tabba a bai sai kaza ai ga wannan kuma wannan zai da kyau alhali ne can ya tsiri ya sa mai baraka sai zai ba shi ko da kanikin injiniya ne ko fesa ko kai ga wannan yanzu wannan ba ga aikin shi nan ba amma mutanen mutum ka ta gane wannan kullum faɗin da ake wa mutane kada ka bi hanyar banza zama kana da manufa ne ko kuma ka bi hanya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da mu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam